Shugaban ƙungiyar ƙwallon kafar Manchester United, Mr. Louis Van Gaal, ya aminta da sake sabunta kwantarakin ɗan wasan nan, Sergio Romero, a dalilin hasashen ɗan wasan David De Gaal kan iya barin ƙungiyar zuwa ƙungiyar Real Madrid a wannan kakar. Ƙungiyar Manchester United ta tabbatar da isar mai tsaron gidan ɗan ƙasar Argentina da safiyar yau Litinin, inda ya sa hannu a kwantarakin shekaru uku da club ɗin. Ɗan wasan Romero dai wanda ya shiga kasuwar ba tare da wani tarnaki ba ya ce wannan canjin shekar wani mafarki ne ya zamo gaskiya ya kuma yi ma shugaban club ɗin Mr. Bangal godiya dangane da kawo shi cikin ƙwararru. Ɗan ƙasar Holland ɗin dai ya bayyana da dalilin shi na sa hannu da cewar a yanayinsu ganin cewar ɗan wasa David De Gea zai tafi ƙungiyar Real Madrid sun kuma shirya ma wannan kakar wasan. Kana yana da tabbacin ɗan wasa Sergio Romero zai iya maye gurbi.